Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na cigaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Karma wanda baya shi ne ta da mu sannadi na arzikinmu shi ne uwa uwa rahotanni da ke fitowa daga najeriya na nuni da cewa farashin kayan masarufi na ci gaba da sauka a wasu kasuwanni a faɗin ƙasar duk da yake wasu 'yan ƙasar na cewa su san ba su gani a ƙasa ba wakiliyar murƙayya basha ta tattauna mana da shugaban 'yan kasuwan najeriya dr batura abdulaziz dangane da saukar farashin kayayyakin babu shakka gaskiya ne a kayayyakin masarufi da na abinci da sauransu shakka babu sun ɗan fara sauka a wurare daban-daban kuma akwai dalilan da suka sa suka ɗan fara sauka to amma bai kai ta san ba bai kai ta san ba duk da ya danganta in wani wurin ya kai ta san wani wurin bai kai ta san ba in wani wurin farashin kayansu a da kaza ne wani wurin farashin su a da din su kuma bai kai ya wuce ko ya kasa haka kuma farashi a yanzu a kasuwar a takaice ya wuce a watakila ya wuce inda wa'yan suke sayarwa saboda haka mu da muke galibi a ofis wa'yansu ababen ƙasa da saman su yana mana wuyar ganewa amma haƙiƙa kayayyaki sun sauka gaskiya ne wannan rahama allah ya kawo ta kuma masu ainihin cikin gari kasuwan cikin gari ba kasuwa ba ana kukan cewar babu shakka su ba san ma maganar kaya farashin sa sauka ba to matsalar da take faruwa guda biyu ce waɗansu suna da tausayi a jikin aransu waɗansu kuma aransu ransu ba su da tausayin kin ji abu biyu waɗansu kuma kayan da yake hannunsu su ba sun siye shi da tsada ne kuma mai Sauki ya shigo suna gudu in suka siyar da shi da sauƙin su kasa je kasuwa kuma ya zama su kasa siyan ma abin da za su sayar waɗansu kuma na cikin garin sun shiga kasuwanni manyan wurare sun shuka da sauƙi amma saboda yanayi da hali na ɗan adam iri daban-daban shi kansa imanin iri daban-daban za ki ga gashi ya siyo mai saukin amma fa baya son ya sayar wa jama'a da sauki amma fi sabilillahi kaya farashin ya sauka kuma farashin farashinsa ya bambanta da watannin baya da suka wuce mana wa Allah godiya sai dai kuma muna kira ga 'yan kasuwa manya da ƙanana yadda Allah ya kawo saukin nan yadda Allah ya kawo rahaman nan to ya kamata rahama tun daga sama ta kai har ƙasa kowa yana jin daɗinta yadda da muke kukan tsadar to mu doko mana wa Allah godiya da ya kawo sauƙi saboda shi Allah an kai masa godiya kullum to ƙara ma yake ya ƙara ma abin da kake so kuma ya ƙara ma komai da komai mana rayuwa Allah an kai masa godiya shi kansa mutum in kai ma godiya yana ƙarin samun ƙarfi da ni dai a irin fahimta ta kenan kai jiki in an rike ba za a faɗi ba kama noma yaƙi na To ko me wasu 'yan Najeriya ke cewa dangane da saukar farashin kayayyakin? Eh to farashin dai kan ba wani saukan da yi dai a kasa ga mun banganta ba eh don farashin dai har yanzu kamar yadda muke sayata a January abin a December har yanzu haka ne muke sayata kuma to shi shinkafa kuma har yanzu tana dubu hudu da ɗari biyu to ai maganar soka kan mu dai babu shi a kaza eh sunana Ahmad wanda an fi sani na da Almishawi a rubuce za ga an ce abu ya sauka amma a practical kuma bai sauka ba komai a Najeriya za a rubuta mana a ce abu kaza ya sauka abu kaza ya sauka amma in ka zo siyan shago sai kaman karawa aka yi Shi ma wani karamin ɗan kasuwa Aminu Sabon Fegi ya ce. So abin da yake faruwa abin da yake shafar kasuwa na farko dai kamar da mata mutane suke maganar cewar lallai 'yan kasuwa su ji tsoron Allah musamman ga azumin nan ya kusato 'yan adam dole mu ji tsoron Allah mu sa ainihin tausayin al'umma a cikin mu. abu na gaba kuma shine sau da yawa akan samun farashi yake bambantuwa daga mutum zuwa mutum amma ya kamata daga mutum zuwa mutum farashin nan kar ya bambantu da zai wuce naira ɗari biyu uku amma galibi wani lokacin a tsakaninmu sai ka samu bambancin wani gun zai kai dubu biyar kaza sannan su manyan dilolinmu da ake kawa kamar siga fulawa za ka samu suga nan da muna sayan shi naira dubu sai ya dawo naira dubu idan ka saya dubu tamanin da ɗaya za ka sai da kwanan naira dubu biyar to amma in ka je wani guri sai a ce ma kwanan siga naira dubu shida kwanan siga dubu shida da ɗari biyar wani zai sayar dubu biyar da ɗari biyar wanda kaga in ka duba kai lissafi abin sai ka samu ya yi yawa alhamdulillah fulawa lallai shi ma ya sauka domin shi ma fulawa da muna sai shi naira dubu tamanin amma yanzu alhamdulillah cikin ikon Allah yanzu fulawa ya dawo naira dubu hamsin da takwas hamsin da tara to in ka zo kwanan a lokacin da muke saya wancan lokacin muna sai da muna sai da kwanon naira dubu eh, kwanan fulawa naira dubu dubu hudu to yanzu alhamdulillah dai muna saidawa yanzu naira dubu uku da ɗari biyar dubu uku da ɗari hudu to amma galibi irin wannan shi ma sai ka samu shi ma daga mutum zuwa mutum ne alhamdulillah gaskiya taliya magana da ake magana duk sama da dubu ƙasa da dubu sha biyar ɗin nan gaskiya bai tabbata ba domin ni na sayo taliya abinda in sai shi naira dubu goma ris naira dubu goma sha bakwai na saye shi na sayi kuma ainihin akwai wata ana ce mata ba nama ba ita ma ta waje ce ita ma duk kuɗin su ɗaya a yanzu dai abinda muke sai da pieces ɗinta naira ɗari tara da naira hamsin so galibi da ka samu distributor wani za ka samu kayan da an bashi da capital a hannun shi idan in ya je shi shi da bashi da capital sai mai maimakon a bashi akan naira dubu goma sha biyar sai ya ga su yan kasuwa da suke da capital a hannun sai su baka akan naira dubu goma sha bakwai ko sha shida kaga shi wanda ya je da kuɗi farin kuɗi sa naira dubu sha biyar aka bashi kai baka isa ka sayar irin yadda shi ya sayar ba saboda kai in ka sayar kuɗin ka ba zai haɗu ba shi kuma wancan in ya sayar kuɗin sa zai haɗu to ana aka samun bambanci wanda yake mutane sirrin abin da mutane galibi ba a fahimce shi ba masu sauraro a nan zamu dasa saya cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin ma abuja rukayya basha sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da ta daidaita mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku wanda bayan shi ne ta da sanda na arzikin mu